أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعتصموا بالعروة الوسطى التي لا انفصام لها وهي حبل الله المتين الذي هو القرآن العظيم وتمسكوا بهدي سيد المرسلين تفوز في الدنيا بالأمن ورغد العيش وفي الآخرة بالنعيم المقيم أيها الأحبة في الله في هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحن وبلايا آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والجزع كم من في الدنيا كم في الدنيا من عين باكية وكم فيها من قلب حزين وكم فيها من الضعفاء والمعدومين قلوبهم تشتعل ودموعهم تسيل هذا يشكو علة وسقما وذاك حاجة وفقرا وآخر هما وقلقا عزيز كالذل وغني افتقر وصحيح مرض وكل له هموم وآلام فإلى من يشكون وأيديهم إلى من يمدون إلى رب الأرض والسماوات مجيب الدعوات ومقيل العثرات علان السر والندوى وسامع كل أنة وشكوى أم إلى غيره ممن لا يملك ذرة في الأرض ولا في السماء يا خالق الأكوان أنت المرتجى وإليك وحدك ترتقي صلواتي يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على, شك... على شكواي والأناس <coughs> معاشر الإخوة في الله في تقلب الدهر عجائب وفي تغير الأحوال مواعيد طوالت العقبات وتكاثرت النكبات وطغت الماديات على كثير من الخلق تنكروا لربهم وهنت صلتهم به اعتمدوا على الأسباب المادية البحتة فسادت موجات القلق والاضطراب والضعف والهوان وعم الهلع والخوف من المستقبل بل وعلى المستقبل تخلوا عن ربهم فتخلى الله عنهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جميع الخلق مفتقرون إلى الله في كل شؤونهم وأحوالهم وفي كل كبيرة وصغيرة وفي هذا العصر تعلق الناس بالناس وشكى الناس إلى الناس ولا بأس أن يستعان بالناس فيما يقدرون عليه أما أن يعتمد عليهم ويكون السؤال إليهم والتعلق بهم هذا هو الهلاك بعينه فإن من تعلق بشيء وصل إليه نعتمد على أنفسنا وذكائنا بكل غرور وعجب وصلف أما أن نسأل الله العون والتوفيق ونلح عليه في الدعاء ونحرص على دوام الصلة به في كل الأشياء وفي الشدة والرخاء فهذا آخر ما يفكر به بعض الناس فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقير غني عنهم بيقين قلبي فحسبي فحسبي العون من رب قدير إلهي ما سألت سواك عونا فحسبي العون من رب قدير إلهي ما سألت سواك عفوا فحسب العفو من رب الغفور إلهي ما سألت سواك هديا فحسب الهدي من رب بصير إذا لم أستعن بك يا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري أيها الإخوة في الله إن الفرار إلى الله واللجوء إليه في كل حال وفي كل كرب وهم هو السبيل للتخلص من ضعفنا وفتورنا وذلنا وهواننا إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم خير خلق الله وأحب الناس إلى الله نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب فماذا فعلوا وإلى من لجأوا أخي الحبيب أختصر لك الإجابة إنه التضرع والدعاء والافتقار إلى رب الأرض والسماء إنها الشكاية إلى الله وحسن الصلة بالله فاللهم يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل بلوى يا عالم كل خفية ويا كاشف كل بلية يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين ندعو دعاك ندعوك دعاء من اشتدت طاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لكشف ما هم فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين اكشف بنا ما بنا المسلمين من ضعف وفصور وذل وهوان يا سامعا لكل شكوى عيل المستضعفين والمساكين وارحم النساء السكالى والأطفال اليتامى وذكيبة الكبير إنك على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 da muka gabatar da wata ba dangane da matsalolin rayuwa amma alifin bature ya mana halinsa a samu isasshiyar wuta ba ya kasance da yawan masallata ba su amfani daga wannan hudubar ba wannan yasa aka yi wace magana dangane da sake ne ta muka yi alkawarin haka kuma yau Allah ya saka wannan alkawari insha Allah ya ku bayan Allah rayuwa ko da yaushe tana tattare da matsaloli a kullum ba za a rasa jin koke-koke daga mutane ba kuma duk ranar da wani yake cikin murna babu shakka wani yana cikin damuwa wani ba shi da lafiya wani na cikin wata lalura wani babi ya addabe ki wani na cikin matsalar matarsa wani kangararren ɗansa wani ya yi kwangila kuɗi sun ƙi fitowa wani kuma ya sau kaya kasuwa ta yi halinta wani ɗalibi ya faɗi jarrabawa wani ya gama bai samu aiki ba za ka ga wani ya yi tagumi bai da abinci wata na kukan mutuwan mijinta duk waɗannan za ka gansu suna jarara hawaye suwa suke kai kuka don sun ɗaga hannuwa wa suke kira wa suke neman ya tare hawayensu ya kau da bakin cikin sai ya yi damuwa yawan waɗannan da musu faɗi gaskiyar magana ita ce ba zuwa ga Allah tunanin su yake ba da yawa suna tunanin ko dai ƙwanƙasa kofar wani mai gida ko wani basarake ko ɗan uwa ko masu je wurin boka ko su roƙi alfarma wurin wani mai alfarma daga cikin mutane to magana gaskiya ita ce waɗannan masu matsala da damuwa wanda kamata su koma gare shi shine Allah domin babu wani wanda yake bin bukata in ba Allah babu wanda yake tausaya ma bawa ya ji kansa in ba Allah ba mutum ko ta ne mutum mai son zuciya ne mai son kansa ne mai farin cikin ya ga ya cuci wani ne ya za a yi kashe ƙarar wanda yake tausayinka zuwa ga wanda ke son cutar? بيجوني ما لديك سواء العربسي وإذا عرضت مصيبة وإذا عرضت بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم وإذا شكوت, وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الذي تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم يسي إذن مصيبة تسمك كيها قولي حقولي إرنم متمي جتاكو sannan ka yi haƙuri domin ubangijin da ya sa maka musibar nan ya fi kowa ta sayi ya ce ma idan ka kai ƙara zuwa ga ɗan adam to ka sani ka kai ƙaran mai tausayi ne zuwa ga wanda ba ya tausayi da su muminai a kullum zuwa ga Allah suke kai kokin matsalar Allah ya ji ɗan wazirin gwallo shi ne yake cewa ina wani banda kai rabbu da ba a biɗa ki ce babu ina wani ne kuke aibu gare ni ki zan maceci na ku kawo wanda kun ka sani da komi za a yi shi sani da an roƙe shi ba shi hani faɗa mini shi ka ban suna yace ku ce Allahu ban shi na wani ne duk da zajje na abi ne ɗan kaɗan daina ina kika jure roƙona kaza walin ka miskai da kai duk wanda ya sanni cikin ni'imar ka ya ganni yana ta kula da renona shi ubangijin da a haka ya ya kamata يا زي ذاتي أتين أنك أعرفت أن جوا جوان دبايا جن أي ما يدري في فسيه مثلا كهيدي على رأس أبن ليك سوى يا خالق الأكوان أنت المرتجى وإليك ترتقي وإليك وحدك ترتقي صلواتي يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلم لي وتعلم حاجتي وشحاتي إتياقم هل السن دنيا غبائع أين لك أونا كما ورنك كأين أدعو إلى السفر يا كيما هل الجينة إذا فأني على هذا كنا سندني أنا سند بقاتك كنا سند كنسينا الله يا قسيا لك سوى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون Allah yake ta ce wane ne yake kubutar da ku a cikin dubbai na teku da na tudu a lokacin da kuke kiransa kuna masu kankan da kai kuna masu tsoro kuna cewa lallai idan Allah ya kubutar da mu daga wannan matsala to za mu ɗaga hannaye mai godiya Allah ce ka ce kulin lahu yunajjikum minha wa kulli kar da ce Allah kaɗai ne wanda ke kubutar da ku daga wannan matsala haka kuma da kowace irin matsala Allah kaɗai ne ke kubutar da ku sun ma'anta su sannan bayan ya kubutar da ku ku dawo kuna shi ya ku bayan Allah rayuwa tana da ban tsoro kuma akwai abubuwa masu ban mamaki da yawa a cikinta za ka ga wasu mutane suna cikin halin damuwa da kunci da matsuwa amma sun manta ubangiji saurace da zukatansu zuwa ga wasu bayi da an raye ko bayin da sun kamu saboda haka za a ga rayuwarsu kullum tana ƙara matsatsi wahala tana ƙara cin musu suna ƙara shiga da duk wanda ya dogara ga mutane yammanta ubangijin mutane babu shakka ya jingina da zannin kara rukwace wanda babu ko ce tare da shi ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah ya ku mutane dukkan kuma bukata ne zuwa ga Allah babu shakka Allah shine wadatacce wanda baya da bukata ga kowa shine mai godiya wanda idan an masa kaɗai yana karfa da haka mutane gaba ɗaya kowa na da bukata zuwa ga Allah ƙarfinka baya isarka ka ba ta ka, hankalinka fasaharka kuɗinka mulkinka duk ba su wadatar da kai daga neman taimakon Allah jiki ji baka ya ilahi ولست إلى عبادك بالفقير غني عنهم بيقين قلبي وأطمع منك بالفضل الكبير إلهي ما سألت سواك عونا فحسب العون من رب القديم ونباع الله سوى نيتل الكليم لا أنقص الأخر كيا أبي جدي كما باع لي بقاك هذا كل وارد من باينك نا ودات دسو ودات دكتا يعني أكيد روسياتا إنا دكتاوا دكتير كونا zuwa ga falalarka wadda abbabba ubangiji ban neman taimakon kowa taimakon ka ya ishe ni ban neman afuwa kowa afuwa ka ta ishe ni ban neman shirya ga kowa shirya ka ya Allah ta ishe ni karshe su idan lam asta'in bika ya ilahi faman auni siwaka wa ka wani mujib Allah idan ban nemi taimako gare ka ba to duk duniya wane ne wanda zai taimake wannan shine cikakken tauhidi shine cikakken dogaro ga Allah ya ku bayan Allah ubangiji mu dauke sarki yana gayyatar mu zuwa fadarsa kuma ya ce mana a koyaushe muke da bukata babu shamaki mu kwankwasa kofar to don ne da ba mu roƙonsa alalin ko ne ke cewa a tajib lakum ku kira ni in karɓa mu don me da ba mu neman jiyan bukata a gurinsa ga shi ko shi ke cewa fa inni qarib ujibu wata da'i idan da'an a kusa nike ina karɓa addu'a wanda duk yayi addu'a gare ni me yasa ba mu karfafa alaƙar mu da ubangiji alhalin yana cewa qul ma ya aba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kace ubangiji ba ruwanka da ku in ba don kuna addu'a duk addu'a da muke nema kawai yasa Allah yake da ta samu in ba domin muna addu'a ba gaba ɗaya ma Allah sai ya tabbata ne mun tare ga wasu mutane Allah ya ba mu labarin yace fa akhadnahu بالبأساء والضراء ملك إيسو ده تأمني ده مدأسي ده وحلا سبو جميل ألاتي لعلهم يتضرعون خدا ذا سبوكا سداو سنة الدعاء عشان إذا ما بقى الدعاء في الله يتاكد شون هالي جميل دنينا سن يا الدعاء سبو الهكا إلا وانا بين القوة في الله إلا وانا أكوالك يا تفشي إلا ما ينيمن قاتا yana neman mai taimakonsa ina wannan musiba ta cimma dukkan ku ku koma ga Allah ku dogara gare shi ku ɗaga hannayenku sama ku kira shi domin shi ne mai biyan bukata da ka ya kai bawan Allah wanda ke cikin matsala gaya ma Allah bukatar ka ka ce gani nan ni ne wanda ka kira na karka duka gaban ubangiji ka fashe da kuka ka je cikin dare ita wasu ne ga Allah da imani da kyawawan ayyukan da kai waɗanda kai su dinde mai yadda Allah ka kira Allah da sunayensa maɗaukaka sannan ka shuba zuwa ga Allah Allah ce amman yujibul mutsarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard fa ilahum ma Allah fa ilahum ma Allah la ilaha illa Allah akwai da ke karɓar kira amman yujibul mutsarra idza da'a a ce akwai wanda ke karɓa kiran wanda ya matsu idan ya kiraye ki wa yakshifu su akwai wanda yake kusan ya bakin ciki wa yaj'alukum khulafa al-ard akwai wani wanda yake sanya kuma maya a bayan kasa ya kashe wasu ya raya ku gaba ya kashe ku ya raya wasu akwai wanda ke haka banda Allah ku duba tarihin annabawa ya ku bayan Allah da gabatan mutanen kirki annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya bamu labarinsa ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم لوكة إن النبي نوح له جدا وهلا وحسين أنت متعلن سنة أذب تاشي في كراء الله ولقد دانا نوح هلا كحكيد أنوح يا كرائم فلا نعم المجيبون موكو ممكن ما جلوا وأن بكي كربا إلى أن ونجيناه وأهله من الكرب العظيم لكن سيء muka kubutar da shi da shi da iyalansa daga babban bakin ciki wanda makiyan Allah ya fuska shi a ciki annabi ayyub alaihi salatu wassalam shi ma ya gamu da jarabawa ta ciyo wanda malaman tarihi suka ce ya dage gare shi har tsawon shekaru goma sha takwas a tuna shekara goma sha takwas da suka wuce baya a wani hali kake ciki shekaru goma sha takwas yau muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ma'ana a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha biyar 1994 zuwa yau a ce daga wannan lokaci mutum na kwanci ne da lafiya sun majinyata na zuwa har suka wace sai da zan mutum biyu kaɗai ke zuwa wurin annabi ayyo alayhi salatu shara. ba don Allah baya so amma dai bi Allah ya ألا يتي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ألا يتفق تبادل أبار أيوب لو كنت إكرا أبيجدسا أني مسني الضر يتي الله تنساتا تامين وأنت أرحم الراحمين كما كيني زين كما مرغدك وانا يا ترى بنيتي بما يا الله كريا كريا وانا تيو لنكي تكبر ليكي الله با ليكي كانا قولي با سمي بارو التي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه آله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين سي مكا شرطة مكا مكا كورا يمسا بالإبسين دي يستاميش مكا ميدا مكا إيالانسا مكا حقا مكا وسئير سكاريدسو لبين جن أيدا قولنو لكم وأزي قبائن الله ما سبوتا الله تعالى يبيت انت إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب موسى مؤيوب مسلم ما يحقولي ما دل لنباوة حقيقة يا أخي مسقى وزنقوم على ذلك وخير انتي ويساميك حقق أنا قومسا حقص قومسا تي قومسا حقص قوتا قومسا في كفارة انتي هنا في كفارة وانتي ناني في كفارة قنين الله يكتب سمسا ga annabin Allah ayyub Allah na bada labarin sa alhali ya shekara goma sha takwas yana ciwo sannan Allah ya karɓa addu'a annabi Yunus alaihi salatu wassalam shi ne wanda kishi ya haɗe shi Allah ya zarafce shi a lokacin da ya gudu hijira bai nemi izini ba ga yadda Allah ya bada labarin Allah ce wa zannun zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك من المؤمنين التي كبار الأبار الزنون يونس عليه السلام ألو كسين دي يتفينا كشي بمتاني يا أي وأذي يا أي وأذي أن إتلقى فيه فقاتل يتفينينا رب لكم ألا بما في إذن أنت فيها فبقول لحكا سيفاءت في كيفي في فنادت الظلمات هي كلا أتوئن من دفاي قادوهم تيه قادوهم تيكو قادوهم داري قادوهم بل انتكي دايك يتكي ايتي قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وانا يتكي عدو عدي الله يتقف سجبنا له سيموك كربع مسح ونجيناه من الغم موك كفو سبك سيدة قبل انتكي وكذلك من جنسين حكا دوان ممولي ليش كده ما ممكن كفو سبك سيدة يا جرامي النبي زكريا عليه الصلاة والسلام فيما يقع مدعموا سو منكو يا من ينتا يا قارق أرتيا يا كيف تتيجو يا كيف تتوفى أما بيت بهيبوا شيكو ما قاعد ديكي خالد وعز الله الله يسي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الله فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين التي كبار الأبار زكريا شيني وندي إكراء بنجدك إنت ربي لا تذرني كردا وبنجدي كلك بني ميك إبانة دميقاد وأنت خير الوارثين شيني مثل الخير ما تكادو شيني واندي ذاك جادي في الدنيا دا عندي أتكنت وبنجد باني في الموت باني دا عندي فاستجبنا له سيمك كربا متى ووهبنا له يحيى الا يتمك باكي كوثر سامة يسونا يحيى وانتو اعتقى سامة صولنا السونا با سي باعتقى صولنا السونا با سي قريج سبو دني ليحيى سبو دي يرايو الا يتي اتحل سامة سونا يحيى لابن اتحله من قبل سمية ومتقى سامة قوة سونا يحيى با سي قريج وهكا انباشي كامي سونا ميرايو دمي يرايو ما لا يتمك جارة ما تسكت الله يسوى إن باين إذا سنكت سنا قد جواز وزعت عن خير سنا ويدعوننا رغبا ورعا جوا إن أن باين إن مكعمتا سنكت الفيه سنا كرم سنا ما سكا يكن دحي سنا ما سكو روح كو الله يكتب أقول لك الغبا وكانوا لنا خاشعين سنكت الفيه ما سوء ما سعينهم خشوئي وكما بعد حتى تنبو قال أبالي أن باين من دبن النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام ده مسألة ستر أبوان النبي يوسف النبي يوسف عليه الصلاة والسلام كما قالوا لي بكري بياني او انت ساتي فاعظام ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يا غمدا وموائله يا غمدا مسألة ترى ايوا مسمى انت تاوادا مجرم مكيا وإن لبس فين شأدين المسلمين حتى ثم صحبي ثم غمدا دعموا إيري إيري أما أكون لوك شدوك السنة كما هنيك الله الله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين الوقت يا كيف وصل بلائي يا كي بلائي أنا لي يا كي أنا لي مصيبة يا كي مصيبة وما لي سكا إذ تستغيثون ربكم ألا تستقون كنا كنا كنا استغاثة بأبنجد كنا نيمان آدد أبنجد كنا كي آرادوا بأبنجد ليس ce kuna kai بقوة ليس kowa ba bai ce kuna zuwa hubarin kowa ba bai abbakum ubangijin ku kuke roƙo to fastajaba lakum sai ubangijin ku ya karba maku anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin Allah yake to ku tafi ba matsala za mu ba ku mala'ika dubu ɗaya su je suna goyon juna suna tayin ku yayi da haka Allah tabaraka ta'ala ya ba nasara suka kammala yaƙin ya ku bayan Allah waɗannan kisoshi da muka faɗi kaɗan ne kwarai daga cikin labarun magabata yadda gabaki ɗayansu ga Allah suke koma ba su komawa ga wani magabacinsu sannan ba su kiran wani da bayansu ya koma gare su ya nemi biyan bukata zuwa gare su ba haka kai ko sai ga mutum raye ya koma ta ce ne. amma daga alluwa kan biyan bukata ta ga ubangiji wannan shine sanin darajar kai shine kuma ajiye bawa a matsayinsa na zaman sa bawa Allah kuma wannan shine asalin tauhidi saboda haka baya da kyau ko alama rayuwar mutum ta dogara ko tarafe zuwa ga wani ba Allah ba sawa'un yana cikin daɗi ko yana cikin wahala yana cikin lafiya ko yana cikin ciwo a kowane yanayi kuma a kowane lokaci da muka bibi addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ga wannan duk lokacin da matsala ta faru sai yakan ce a koma ga Allah kuma yakan karantar da mutane ne komawa ga Allah shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yi ciwo yakan karanta kula uzai ya tofa ya kafa mutuncinsa a lokacin da zai kwanta ma دون النعمة آجت أبيجدي يا سلسلة تقول أعوذ برب البلد تقول أعوذ برب الناس فأوكي سوف يكفر بكذا كهر لو كتن لي يزو سيون أجلي بايد خلتي بايد خزارين زي حكا ثم المؤمنين عائشة تكي ما شاء الله وزو الله صلى الله عليه وسلم إذا أكدوا مثل جبرت لا فيها ألا يشي فيها حكت أسيد البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما كتفيد شيء ويا أبيد بن مكاني كورك الكين اللي ورك با وتورك إن با ورك كبا ورك كئتك وك بعد با تبر شيء وك إمام مسلم ده إمام أبو داوود إمام الترمذي ذوك سورة حديث ده عثمان ابن أبي الآس رضي الله عنه وين ya kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi sallam akan wani ciwo da yake zamu sun sajje musulmi sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam yake mata ka tsora hannunka inda yake maka ciwo ma'ana idan hannu ne ka tsora hannunka akan hannu idan kirji ne ka tsora hannunka akan kirjin idan kai ne ka tsora hannunka akai ka ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi sharri ma ajidu wa uhad ina neman kari da girman ubangiji da ikonsa da sharrin abin da nake ji da abin da nake so a ruwayar muslim cewa yayi ka tafa ga jikinka da hannun daman ka sau bakwai usman ibn abul as radiyallahu anhu yake da nayi wannan sai Allah ta'ala ya tafi da ciwon nan kamar ban ta fahimta daga nan kuma sai da rika karantar da iyalaina na rika karantar da sauran mutane wannan addu'a za ka gata nan mun karantar da ku akan wannan dimbari a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhazir har sau bakwai in Allah ya tusi wannan Allah ba ta fi da shi da haka ya ko inda aka zarafta da rashin lafiya ku koma ga Allah ku yi addu'a daidai da shari'a sai ku koma ga wani wanda ba Allah ba kuma ku sani cewa ciwo baya nuna Allah bai son ka علامة ابن الخيم يعطي حكم ومن رك الله بها سمد أبو ذات لي أسكن للتاسس الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم لكن فائدة من رك الله بها أفايك الكرة الزنوبي وين ابن الخيم يكاو أفايك الكرة الزنوبي مثل أولين الله أفايك مبقى سدك يزوى الله بمنك روشي سوى الله بقى بيش يكسو غباك ريوه سابعين باوه bawa ba abin da yake so kamar kada roƙe shi duk mutumin da yake kwankwasa kofar ka da safe ya kwankwasa da yamma ya kwankwasa da daddare sai ka yi tsoki ka ce ɗan kwaraka ku ce mai bani mai koko ku ce mai ban samun damar fitowa amma ubangiji ba abin da yake so irin ka kwankwasa kofar ka dare da rana ya ku bayan Allah ko ni malami da ake ce masa ibn ambata ya ba mu tasa ta jirba da yadda Allah ya taimake shi ya ce wata rana kawai yana wasa da tsakuwa sai ta fada a kullum ta ko shige ce fito shi kullum aka bi kowace irin hanya don a fidda ita amma abu ya gagara ya zama cikin bakin ciki duk wani masanin ciwon kunne ya zo ya yi ƙoƙarinsa amma ta toshe ta zame mata matsala كما في صدور كل الناس انا شكين هكا وترى نسيدون يارو يا انا كفيا ترى كرنت القرآن ترى نسيارو ينا سوا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سيدي والله الله بابو التي خري في ذاك في يتي يا وند بي با مي خري دا مو يا وند با مي سفيد سيو ان با مي ya wanda ya wanda ya yi ta roƙon Allah ya ci gaba da yin haka ya ce wallahi ina cikin haka kwatsan sai na ji akwai ta kaɗo daga cikin kulle Allah ya yi gaskiya da inda ka zaci Allah nan ya in ka zace sai mai ka zai taimake ka in ka zace ya kare ka zai kare ka ana inda zan yi abdi bi in zanna khairan fala وإن ظن شرا فلا من جمع انظر الله صلى الله عليه وسلم ابن القيم على مصر عما في كما سيواي يا زونا أجرين مكة بابا إيرن مسألة جيد جمود إتا كرات الناسية فاتي إذا يتاوى دفاتي أسوروا يشاء الله يوركد شيء البركة الإيماني ده الله دي ده إيماني ده سوى فاتحة وركية يا كوباين الله daga cikin manyan manyan matsalolin rayuwa akwai bashi babu wanda ta irin damuwa hukuncin da bai bashi yake ciki in ba Allah shi yasa ba sai kima suka ce bala'i ya nemi abokin tafiya sai ciwo ya ce masa gani za mu tafi tare ya ce sai da ake shan magani a warke kuma a samu lada ga Allah ai kai ba abokin tafiya ba ne? gobara ta ce to na ɗaure kayana za mu tafi tare ki teke da kike in kin cikin cinye za a zuba ruwa a gyara wuri a sake ginawa ba ki ta zo a mamun kare an taɓa yin gobara ce ai ba matsala ba ce to haka matsaloli guda guda suka rinka zuwa suna ce ma bala'i za mu tafi tare na ta ba su zuwa sai da bashi ya taho ce to kai an labarin ki ya ce to ni nake hana ma mutum bacci in hana ki zuwa masallaci in sakan masa ciwo marar dalili in sa ki ƙarya ya saba alƙawari in jefa shi gidan yari kuma in ya mutu in dawo in gadi gidansa in gade iyalinsa ce sannan kuma zan tsaya gaban sa ranar hisabi a wurin Allah sai bala'i ya ce to babu shakka kai kan bala'i ka ya kai duk inda ya kai kuma kai abokin tafiya ne to muna so mu kwatanta irin damuwar da wannan bawan Allah yake yana gidan yari an ji an tsare shi kan bashi sai kawai ya samu wasiƙa daga iyalinsa alhalin a wannan lokaci damuwa ta yi masa sallama ta koyar da gebe mai wasiƙar matarsa take cewa take zuwa ga mijina wanda bai bani alhakina ba hakika ɗan jin daɗin rayuwar da na yi da kai sunan da muka yi aure da kai kalilin an raba ni da kai an raba ni da 'ya'yanka tarbiyyar suna son ta gagare ni abincin suna son ya rinjaye ni da ya kamata in yi in ba da kai bori ya hau duk mu samu abinci ko in yi ta haƙuri har yaran nan su lalace wassalam ya kar wasiƙa kenan kuna zaton wannan bawan Allah bai ke matsayin da in ya fashe ma Allah da kuka Allah zai saurari kukansa ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana ba kamar yadda zuwa cikin sunan Abi Dawud hadisi mai kyau ingantacce cewa manzo Allah cewa Allah madaukakin sarki yana jin kunyar bawa idan ya shiga matsala ya daga hannayensa zuwa ga Allah yana roƙonsa Allah yana jin kunyar ya saukar da hannayen nan nasa bibiya bukatar sa ba Asariyu saƙafi yana da cikin magabata abin da yake tani idan na shiga matsuwa abin da nake sai in koma ma Allah kamar dan jariri ga mahaifiyarsa me yake sai in fashe da kuka idan ya fashe da kuka uwarsa na kyale shi saboda Allah to jin ƙayin da Allah yake da shi gare ka ya fi jin ƙayin da uwa take da shi ga ɗanɗan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addu'ar bashi duk wanda bashi ya dabaibaye to ya saurari wannan hukuma daga kan wannan mimbari annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafi Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر اللسان أو أن تبقى أو دعوة اللهم اكفني بحلالك عن حرامي وأغنني بفضلك عن من سواك كون ينظر لي هذا مسكة فأنتك فأنت للي أنا أنا يا باشك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك ya ku bayin Allah ya kai ɗan uwa musulmi addu'a makami ce babba wanda babu kamarsa amma fa tana da dokoki da ya kamata ka san da saurari abinda alhafiz ibn qayyim al-jawziya yake cewa rahimahullahu ta'ala yace idan mai addu'a ya tsarkake zuciyarsa ya fuskantar da tunaninsa zuwa ga Allah ya lika kokon baransa aka ci sa'a kuma yana cikin tsarki ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannayensa sama ya yabi Allah ya yi salati ga manzon Allah bayan haka ya istighfari yana tuba ga laifukansa sannan ya dage da addu'a yana mai kamun kafa da wasu kyawawan ayyuka da ya don Allah yana gama Allah da sunayensa da sifofinsa yake kuma a daidai wannan bawan Allah ya riga ya gabatar da wata sadaka kafin haka yace wannan babu tantama Allah zai karɓi addu'arsa ya biya bukatar. haka ya kai mabukaci kafin ka addu'a lura da waɗannan abubuwa kana haka abu na farko a yarda duk abin da ya same ka na damuwa ko ciwo ko matsalar rayuwa daga Allah ne kuma Allah shi kaɗai yake iya yi maka abu na biyu ko ba komai ka sani haƙuri akan matsaloli yana ɗaukaka darajar darajarta yana rage zunubanka yana kusantar da kai zuwa ga Allah haka kuma matsala na karya girman kai ka sa mayin tawali'u da tsantsar da kai zuwa ga Allah da yin addu'a abu na uku ta yawaita gifari da roƙon gafara Allah domin mafi yawan matsalolin da muke fama da su zunubanmu ne suke jawo mana abu na hudu duk abin da ka ga ya same ka na bakin ciki ka tuna cewa ba gare ka farau ba wasu da yawa suna nan suna fama da shi wasu ma nasu ya fi ƙarfin naka inda za ka saurare matsalar wani to babu shakka ka za ta sauƙi gare ka na biyar ka saba da addu'a a lokacin ni'ima saboda da ka shiga cikin matsala sai addu'a to sai mala'iku suke wannan mure an saba da ita kuma su cikin addu'a ka suna amin sai Allah ya karba abu na shidda kada ka wuce gona da iri wajen addu'a abinda muke nufi a nan ka kama igiya sannan ka ce a fi da kai rijiya muna cewa kenan mai neman haihuwa ya aure mai neman kuɗi ya sana'a ya son karatu ya je makaranta duk abin da kake nema to ka dage sannan ka haɗa da addu'a kada ka zauna kawai kana roƙon Allah amma baka ɗauki kowane mataki ba abu na bakwai ka sa haƙuri kada ka yi gaggawa mun faɗi cewa annabi ayyub shekara ta goma sha takwas a cikin ciwo sannan Allah ya taɓa addu'arsa wani lokaci Allah ya kan jarabce ka ne domin fito da haƙurinka sannan ya biya ka abu na takwas idan za ka yi addu'a ka nemi lokutan karɓarta musamman ƙarshen dare da lokacin sahur da ƙarshen juma'a cikin wannan rana abu na takwas ka tsaye da kanka ga cin halal domin bakin kin ke cin haram addu'a ka ba ta zuwa sama abu na goma ka yarda Allah ya fi ka sanin maslahar ka cikin abin da ka roka za ka kada ka nace ma Allah ni kaɗan nan nake so a ka haɗa da cewa ya maka zaɓi abu na sha ɗaya a kullum ka rika gargin kanka idan ka ga jinkiri ijaba kila zunuban ka da bai ka abu na goma sha biyu a kullum ka sani duk lokacin da wato damuwa ta kai matuƙa sauƙi yana nan tafe Ba inda Allah tabaraka ta'ala ya sa fa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusra ya ubangiji da duk mu mu ne bayanka mu ne masu kankan da kai zuwa gare ka ai muna rahama ka tausaya muna wanda ke cikin matsala ko damuwa ko halin kunci a kowane suke daga cikin musulmi Allah ka yaye masu wanda suke cikin musiba Allah ka fitar da su wanda suke cikin talauci Allah ka wadata su wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya sai da suka je tafiya Allah ka dawo da su masu neman kowane al'amari alkhairi Allah ka ba su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإن عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون